Allahumma salli ala Muhammad wa al Muhammad wa ajal farjo masu kallon mu da sararin mu mu da kasancewa da ku a wannan lokaci a yau muna ɗauken muku da wani takaitaccen hudu ba ta Imam Ali ne a cikin gobinsa imam ali alaihi salam dai shine wasiyan manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma sirrikin sa khalifa kuma a bayan su sannan aninsa daga manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa aliyu minni wa ana min ali aliyu daga gare ni yake kuma nema daga gare shi yake sada kuma zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ƙara cewa man sabba aliyan faqad sabbani wa man sabbani faqad sabballa duk wanda ya zage ali to haƙiƙa ya zage ni kuma wanda ya zage ni haƙiƙa ya zage Allah to shi dai wannan imam ali shine muka ɗauko wani ɗan takaitaccen huɗuba daga cikin hudubobin da ya yi a rayuwansa ga huɗubar kamar haka imam ali alaihi salam yana cewa ku lura da irin abin da ya samu iblis a yayin da ya rusa ayyukan sa da mujahadodinsa saboda girman kai kwaya ɗaya to ya kuwa za a yi wani mutum ya tsira da irin zunubin da iblis ya saba wa allah da shi shi wannan hudu ba dai ga baki daya abin da na iya fahimta shine yana magana ne akan girman kai kuma girman kai abu ne yanzu da ya yi tasiri akan magabaki daya maza da mata yara da manya abu ne da ya zama ya bi jikin mutane to ina kira ga 'yan uwana musulmai maza da mata da mi kokari mu yaƙi zuciyoyinmu da kawukanmu daga aikata wannan babban zunubi wannan hudu ba za a same shi ne a cikin nahajul balaga hudu ba ta 192 Allah muna roƙon Allah ya raba mu da dukkanin wani nau'i na girman kai da ma wasu zanuban baki ɗaya. zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga 'yan uwana mata 'yan uwana matasa da mu yi ƙoƙari wajen ganin mu ma mun samu fatan layya mun kai wa mu'assasatu shahada domin ganin mun yi musharaka a cikin wannan ladan ga baki ɗaya sannan kuma ina ƙara kira ga iyayenmu maza su ma su yi ƙoƙari ko da mutum bai yi layya ba maybe cikin makota haka yan uwa da abokanan arziki za ka iya zuwa ka samu fatan layya ka kai shi gurin ma'asasatul shahada idan ka yi haka ka ƙara taimakawa ne wajen ganin an taimaki rayuwar iyalan shahidan nan gabaki ɗaya ina fatan allah ubangiji ya ba mu ikon yin aiki da tunatar wanda aka yi mana sannan kuma ya ba mu abin da za mu siya dabbobin da za mu yi layyan da su har mu ba da da fatan layya